rahotanni da muke samu yanzu yanzu na cewa tsohon gwamnan jihar Kano wato sanata Rabi Musa Kwankwaso ya soka a jihar Lagos domin ganawa da gwamnan jihar akan batun rushe kasuwar Alabarago mutanen Alabarago kenan yayin godiyarsu ga sanata Rabi Musa Kwankwaso akan aniyarsa ta ganin gwamnatin Lagos ta haƙura da rushe babbar kasuwar Alabarago da ke birnin Lagos gwamnatin jihar lagos dai ta baiwa kasuwar alabarago wa'adin sati biyu da suka gauta tashi domin yin gyara duk inda taron bahaushe yake a lagos za ka gansa tamkar karazubi babu wani tsari a cewar abdulhadi polocom inda ya kara da cewa akwai wani abu da ya kamata mutanen arewa su sani sau da yawa idan aka ɗauki wani mataki a kan 'yan arewa sai mu yi ta cece kuce da nuna rashin jin daɗi amma laifin na waye wannan kasuwar ta Alabarago kasuwa ce mai daɗaɗɗen tarihi wadda ta tara 'yan kasuwa daga yankin arewacin Najeriya da kuma ƙasashen ƙetare kamar su Ghana da kuma Togo da Benin Republic. Ita dai wannan kasuwar ana soke dukiyoyi ta miliyoyin kuɗaɗe aƙalla kusan kullum. Za a soke hatsi da dabbobi na kusan miliyan 300 zuwa miliyan 500 a kowane sati. Tare da haka ba za ka iya shiga wurin cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba saboda irin lalacewar da wurin ya yi da rashin tsari na kasuwar mafi yawancin mutanenmu ba su da mallakar wuraren da suke sana'a saboda tunaninsu wai ba zama suka zo yi ba gashi tsawon shekaru suna zaune a gurin rashin tsari da kyautata wurin sana'a ya sa masu laifuka daban-daban sukan samu malaba a irin wuraren haka tunanin bahaushe yake a lagos na yin rayuwa babu tsari babu zamantakewa shi yasa ko da yaushe muka kasa samun ci gaban da ya dace kuma ake mana yadda aka so idan ka tsallaka ɗayan ɓangaren na kasuwar nan wato alaba international market wato kasuwar kayan wuta da sauran abubuwa wannan ɓangaren inyamurai ne suke zaune wurin suke kasuwanci da yawan su sun mallaki shaguna na kansu da plaza plaza da gidaje a yankin zai yi wahala ka ga wuri ya lalace cikin ƙazanta kamar yadda kasuwar rago take ta mutanenmu hausawa hakan yasa ba sa fuskantar barazana daga gwamnatin lagos a kowane lokaci haka abun yake idan ka je kasuwar lagos island za ka ga yadda inyamurai suke ci gaba da mamaye kasuwar da gine-gine da faɗaɗa kasuwancinsu domin sun san cewa mallakar wurin kasuwancinka shi ne mafita daga wulaƙancin gwamnati ko wani mutum daga ƙarshe ita dai kasuwar Lagos ba ta yiwuwa ba tare da ɗan arewa ba kusan duk wani abun masarufi da a Lagos Bahaushe ne daga arewa ke kawo shi Allah iba mu ikon gyarawa da yin abin da ya dace da kuma yin abin da yake daidai Ubangiji Allah iba wa 'yan arewa jagorori da shugabanni na gari Wannan saƙo wallafa ne daga Abdulhadi Folokom wanda ya wallafa a shafinsa na Facebook. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya ba mu shugabanni na gari amin suma amin.